يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله درسنا دريبيو دا تسئن دبيو كينان زام غباتر إن شاء الله آه، بيتر bulugul maram littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin babul wasiya babul wasaya kuma za mu ci gaba daga hadisi na uku wannan darasin yana dauke da bayani akan muhimmancin wasiya muhimmancin wasiya ga musulmi an aisha ta rabi allahu anha kuma an karbo hadisin daga aisha allah ya kara mata yarda أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يزوج النبي قال يتي يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يتي يا رسول الله ما هي فياتا رنت يا فؤتي متى ranta ya kubuce mata shine iftulitat wanda ya zo cikin shafi sunna na al-imam al-bagawi mujallad na shida shafin 179 da tara. al-bagawi yace iftulitat ma'anarta matat fuja'atan mahaifiyarsa ta mutu kwatsam mutuwar da babu shiri mutuwa eh, da babu shiri wato mahaifiyar mutumin ta mutu mutuwar fuja'a shi yasa ya ce ranta ya kubuce maka kamar ke na mutuwa ta zo babu shiri akhazat faltatan babtatan shi na liman bagaru ya ce da larabci kullu amrin fu'ila ala ta makufin duk wani abin da aka aikata shi babu shiri babu jinkiri abu ya taho kwatsam faƙadif tulita wannan abin aka ce masa iftulita wato abu ya kubuce shine abin da baka yi shiri ba Abinda da yi tsammani ba baka yi zato ba sai ya same ka ana amfani da wannan kalma a haka mutumin ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya rasulallah mahaifiyata ranta ya kubuce mata wato yana nufin mahaifiyarsa ta yi mutuwar kwatsam mutuwar bazata babu tsammani saboda haka walam tusi bata bar wasiya ba ibn hajar a cikin sharhin wannan hadisin a fathul bari mujallar na uku shafin ya yi bayani game da wannan sahabi babban sahabi ne ya ce inda rajulan kowa sa'ad bin ubadata sa'ad bin ubada yana cikin manyan sahabban annabi mazaunan madina su ne manyan al'ansa sa'ad bin ubada sa'ad bin mu'az to sa'ad bin ubada din nan shine mahaifiyarsa ta yi mutuwar bazata mutuwar kwatsam yace ismu ummihi amratu sunan mahaifiyar tasa amra Allah ya kara musu yarda to yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bashi labari yace masa wa azunnuha ina tsammanin ita mahaifiyata lauta kallamat da ta samu damar yin magana ta sadaka da ta yi ba da sadaka da ta yi sadaka haidun mutumin da ya san cewa zai mutu to zai yi kokari ya gabatar da sadaka saboda ya tarar da alheri a lagira shi ne yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan yanayi mahaifiyarka ta rasu ba ta yi sadaka ba babu wasiya wanda wannan shi ke nuna maka muhimmancin wasiya ga sahabban annabi muhammad mahaifiyarsa ta rasu ba ta yi wasiya ba saboda haka yanzu yana tambayar manzon allah to tambayar ita ce afalaha jirun shin za ta samu lada in ta tu'an anha idan na ba da sadaka a madadinta idan na yi sadaka a madadinta shi ladan zai isa gare ta ƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am kware ku kun ga wannan hadisi wani alkhairi ne mai yawa kuma alhadisi ne wanda ke nuna maka muhimmancin wasiya ga rayuwar sahabbai don haka yasa ibn hajar ya kawo shi saboda ka gane yadda sahabban annabi suka ɗauki wasiya da muhimmanci kada sai ce muttafaqun alai hadisin al-imam bukhari da musulun sun yi tafaki wajen sa amma yace wal lafdu li muslimin Wanda lafazin da ya zo a cikin bulugul maram lafazin al'imam musulun. hadisin nan al'imam bukari ya kawo shi akwai babi musamman wanda al'imam bukari ya yi sunansa babu mautin faji'atil bagta babu mautin faj'atin bagtati babi akan mutuwar kwatsam yayi babi musamman a kai ya kawo hadisi na 1388 ainihin lafazin da ya zo cikin buzugul maram ba na alimawun imam bukhari bane lafazin al-imam muslim ne kamar yadda ibn hajar ya faɗa lafazin alimawun imam shi ne. fa hal laha ajrun kaga anan yace afalaha ajrun lafazin al-imam bukhari fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha shin za ta samu lada in na yi sadaka a madadinta kuma al bukhari ya kawo hadisin na a kitabul wasaya babu ma habbu liman tuwfiya fuja'atan an yatasaddaqu anhu al-imam bukhari wallahi saboda muhimmancin wasiya ya yayi wannan babu yace babi akan cewa mustahabi ne idan aka samu musulmi yayi mutuwar kwatsam to yan uwansa magadansa su mar sadaka mustahabi ne yanzu mutane da yawa su damu da wannan ba idan aka ce an yi mutuwa tunani shine me za a samu a gado ba a tunanin mutumin da ya mutu akwai wani sakaci da ya a rayuwarsa ko ba? saboda haka limamin bukari ya babi a ce mustahabi ne idan an yi mutuwa mutuwar kwatsam da aka yi mutuwa aka zo shin wannan mamaci ya bar wasiya ba wasiya ya yi wakafi ba wakafi shi na imam bukari ya ce mustahabi ne su magadan kafin su raba gado su yi mishi sadaka saboda ai in ka lura ya dace da abin da sa'ad bin ubada ya taho ga manzon Allah yake tambaya kai sa'ad bin ubada ya zo saboda mahaifiyarsa ta yi irin wannan mutuwa ba ta yi wasiya ba shi yasa ya ce walam tusi bata bar wasiya ba saboda ta sa'ad uba ubada yake tambayan annabi shin yana iya sadaka a madadinta manzon Allah yake kwarai kaga ina aka samu mutum ya rasu a yanzu dama idan musulmi ya rasu ya kamata a nemi sanin wasiyar shi wannan yana da muhimmanci kwarai wanda kuma jama'a ba su aiki da shi da an yi mutuwa kawai cewa ake ku nemo mai wanka a nemo mai tauna kabari ba a cewa ina wasiyar mamaci kuma wannan yana da muhimmanci kwarai saboda tana yiwa ya bar wasiyar wanda ma zai wanke shi ya bar wasiyar wanda zai mai sallah kaga idan ba a nema ba an tsallake wata ka'ida ta shari'a to saboda haka idan aka ce mutum ya rasu aka zo batun gado abinda ya kamata a fara tambaya shi ina wasiyar shi ina wasiyar wannan mutum su magadan su ya kamata a ce sun yi bincike ina wasiyar babanmu da ya rasu babu wasiya Ta sai ku koma aiki da hadisin sa'ad bin ubada ya kamata ku ware wani kaso na dukiyarsa kuma yi sadaka shi ne sai kawo hadisin nan al-imam bukhari bayan yayi wannan babin ya yace mustahabi ne idan mutum ya rasu bai yi wasiya ba a yi mai sadaka kafin a raba gado dan yana nufin daga dukiyarsa ya tasaddaqu anhu min maliki ba wai daga nasu dukiyar kawai ba shine yake ina rajulan qala nabiyyi wani mutum ya taba ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna ummiya iftulitat nafsuha mahaifiyata ranta ya kubuce mata wa araha kaji wannan kalma kuma da yazo a wancan riwaya ta Imam Bukhari wannan riwaya tana kitabul wasaya lau ta law ta tasaddaqa ni ina gani da mahaifiyata ta samu damar magana to da ta yi sadaka afa atasaddaqu anha shin na samu damar in yi sadaka a madadinta kala sai annabi ya ce na'am ta tasaddaq anha amma kaga anan ce na'am sai ya shiru wannan lafazin zan imam Muslim kenan amma riwayar al buhari annabi sallallahu alaihi wasallam ce na'am tasaddaq anha kwarai kuwa yi mata sadaka kaga annabi ya karfafa masa saboda haka masu sharhin eh, sahihul Buhari sun dubi yadda al-imam ya yayi wannan babi saboda duk inda kaga al-imam ya yayi babi akwai fiqh akwai hikima yana kokarin saka fahimtarsa amma saboda jin nauyin ya kawo ra'ayinsa a gefen hadisin manzon Allah wanda shi ke nuna maka al'imam bukari yana da tsananin tsoron ya yi ƙariya ga manzon Allah saboda haka idan ya kawo hadisi ba zai ce komai kan hadisin ba sai ya yi ma hadisin babi babin shi ne fahimtar shi saboda haka duk inda ka ga babi a sahihul bukari fahimtar al'imam bukari ne maimakon ya ce a fahimta na ayi kaza ba zai faɗa ba sai ce babi ya kamata a ce an yi kaza sai ya kawo hadisi shine ibn al-munir yace la'alla al-bukhari arada bi hadhihi tarjama tarjama anna man mata faj'atan abinda al-imam bukhari yake nufi idan aka samu mutum yayi mutuwar kwatsam falyastadrik waladuhu min a'malil birri ya'yan wannan mutumin su yi kokari su riskar masa wasu ayyuka na kirki ma amkanahu mimma yaqbalu niyaba idan dai wannan aiki wani yana iya yi ma wani to ya kamata yaransa su yi mishi yace kama wa ka fi hadisi kama yadda ya zo cikin wannan hadisi na sa'ad bin ubada saboda ai annabi yace kai mata sadaka ashe ya nuna wani yana iya yi ma wani sadaka wato sadaka tana karban wakilci saboda sadaka ibadar dukiya ce ba ibadar jiki bane amma idan ibada ce ta jiki wani baya yi ma wani saboda ka annabi zai ce ka je kai ta mata sallah ba don sallah ibadar jiki ne wani ba zai ma wani ba ba zai ce ka je ka mata azumi ba saboda azumi ibadar jiki ne wani ba zai ma wani ba amma sadaka ibadar dukiya ce saboda ka wani yana iya yi a madadin wani kuma abin mamaki shine shi kansa al-Imam al-Bukhari irin mutuwar yayi mutuwar kwatsam ne gashi yayi babi akai ya kamata ayi kaza shi ma sai Allah ya karbar sa haka Allah ya kyauta karshen mu al-Imam Bukhari Muslim ya kawo hadisin nan a babuka biyu wanda bai cika yin haka ba al'imamu musulun bai cika maimaita hadisi ba amma saboda muhimmancin wannan hadisin sai da ya masa babi biyu ya kawo shi a kitabu zakat babu wujuli tawabi sadaka anil Yiti ilayhi cewa sadaka ladatta tana isa ga mamaci idan aka yi sadaka ladar zai isa ga mamaci Shi ne hadisi na dubu da hudu. shine yazo da wannan lafazi da muka karanta a bulughul maram to sannan kuma al-Imam Muslim ya kawo shi a kitabul wasiya babu wusuli thawabi sadaqati ila al-mayyit kusan dai babu kan duk iri dai ne illa da wancan babu yace thawabi sadaqati mufrada amma nan yace thawabi sadaqati ila al-mayyit shine hadisi na 1630 a wannan lafazi sa'ad bin ubada ce, fali ajrun an an ha? sai aka samu ƙarin lafafi a wannan riwaya ta al-Imam Muslim Sa'ad bin Ubada ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma zan samu lada idan na yi wa mahaifiyata sadaka to kaga hadisin ya samu fuskoki biyu sai mazan Allah yace na'am kware kuwa to kaga kenan inda za ka yi sadaka ga mamaci zai samu ladar kuma kai ma za ka samu lada domin duka sun taho cikin wannan hadisi ya ce a tasaddaku an ha a falaha ajirun in ta tasaddaktu an ha shin za ta samu lada in na mata sadaka annabi ya ce na'am riwaya ta bifa fali ajirun an atasaddaka an ha ni zan samu lada in na mata sadaka sai manzo Allah ya ce kware kuwa wato duk sa'ilin da kai sadaka ga mamaci ba shi kada yake samun ladan ba yanda aka ba shi ladan haka za a baka so lada ce wanda take da fuskoki biyu Allah ya samu ya al-Imam Malik ya kawo hadisin a littafin Muwatta babu sadaqatil hayyi anil mayyit akwai babu da al-Imam Malik yayi sadakar rayayye a madadin matacce littafin muwasa hadisi na 1489 hadisin sa'ad bin ubada wato shi ya kawo labari cikakke karaja sa'ad bin ubada ma'a rasulillah shi sa'ad bin ubada din nan ya fita ne tare da manzon Allah fi ba'd magazihi an tafi yaki da shi cikin yaki yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa hadarat ummuhu alwafatu bil madina shi da manzon Allah sun tafi yaki mahaifiyarsa tana madina sai ajali ya zo mutuwar ta zo mata ashe ba kwatsam ba ne gaba daya domin na kusa da ita sun gane alama za ta rasu faƙila laha sai aka ce mata ausi ki yi wasiya faƙala sai ta ce fi ma'usi don mai zan yi wasiya innama malu malu sa'adin ai dukiyar sa'adu ne dukiya ta yaro na ne fata wufiyar sai allah ya karɓi ranta qabla an yaqdama sa'adun kafin sa'ad da manzon Allah su dawo daga yaki falamma qadima sa'ad bin ubadata lokacin da sa'ad bin ubada suka dawo yaki da manzon Allah ya taho ya taras da mahaifiyarsa ta rasu zukira lahu zalika aka gaya masa ga abin da ya faru an so mahaifiyarsa ta yi wasiya sai ta ce a'a ai dukiyar ɗanta ne sai sa'adun ya tashi musamman ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah hal yanfa'uha an atasaddaqa anha wannan yana muwaka shin zai amfane ta idan nayi sadaka a madadin mahaifiyata fa kala rasulullahi sai manzo Allah yace na amfare ko fa kala sa'ad sai sa'ad yace ha'iqu kaza wa kaza sadaqatun anha gona ta ta dabino shinge da ke kaza da na kaza da na kaza duk na wakafin su na ba da sadakan su ga mahaifiyata ya ce lihaitin sammahu ya kira sunaye waɗannan gonaki ba gona ɗaya ba ya ba da sadakansu gaba ɗaya saboda mahaifiyar shi to idan muka dawo ga sharhin wannan hadisi al-imam an-nawawi sharhu sahih muslim juz'i na bakwai shafi na tisi yace wa fi hadha al-hadith anna sadaqata 'an al-mayyit tanfa'u al kaga wannan hadisin shi kadai ya tabbatar maka idan aka yi sadaka a madadin mamaci sadaka tana isa gare shi ya siluhu sawabuha ladar tana isa ga mamacin sannan kuma sadakar tana amfanin shi sai ce wa huwa kadhalika bi ijma'il ulama duk malaman sunna sun yarda da haka in kai sadaka ga mamaci ladar tana isa gare shi inda aka samu sabani shine ta nau'ukan sadaka din amma ita kanta sadaka idan mutum ya yi ta lada na isa ga mamaci wannan babu sabani a kai wa kadhalika ajma'u ala usul du'a wa qada'i dayn bin nusus warida haka kuma duk malaman sunna sun yarda cewa idan aka yi addu'a ga mamaci addu'ar tana isa gare shi sannan kuma idan aka biya wa mamaci bashi wannan ma yana wadatarwa saboda an samu hadisai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake wai sifar hajju anil mayyit idza kana hajjul islam har aikin haji idan an yi wa mamaci yana isarwa gare shi idan dai hajjin farilla ne wa kaza idza wasa bi hajji tatawwu ala al-asah indana haka kuma da mamaci zai bar wasiya yake a mar haji ko da hajjin na nafila ne shi ma yana wadatarwa wato ana kai wa mamaci ladar wannan aikin haji so akalla dai wannan hadisi babu shakka yana daga cikin muhimman hadisai waɗanda suke tabbatar mana da ƙimar wasiya wasiya tana da kima ga rayuwar musulmi wasiya tana da kima ga rayuwar musulmi akwai lokuta kashi uku na wasiya lokuta kashi uku lokacin wasiya mafi daraja wato shine ahammul auqati wa huwa afdaluha mafi falalar lokaci da ya kamata musulmi ya yi wasiya ya samu hadisin manzan Allah wato an kasa lokutan kashi uku lokutan wasiya kashi uku ne don matsalar da aka samu game da sa'ad bin ubada mahaifiyarsa ba ta yi wasiyar ba wannan yasa ibnu hajar ya kawo mana hadisin don ya nuna mana gafa wani sakaci da za mu iya yi zai taɓa mu domin idan kai ba ka yi wasiyar ba ka mutu ba mamaki ba za ka yi arzikin ɗa irin wanda mahaifiyar sa'adu ta yi ba shi sa'ad bin ubada mahaifiyarsa ta yi arziki da ta samu irin shi lokacin da ya taho ya taras ba ta yi wasiya ba ka duba irin wakafi da ya na gonaki ba ɗaya ba babban sahabi da gona kaza da kaza da kaza duk na yi wakafin su ga mahaifiyarsa kana jin mutum nawa zai samu irin wannan a cikin 'ya'yan shi saboda ka in ba ka yi wasiyar a kan lokaci ba ba mamaki idan ka mutu ‘ya'yanka ba za su yi ta irin wannan ba ba kowaye zai mahaifinsa irin wannan ba saboda haka ya sa ibn hajjar ya kawo hadisin nan don ya mana matashiya ya kamata mu mai da hankali akan wasiya ita wasiya tana da lokuta kashi uku ya kamata mu sani afdalu awqatiha mafi darajar lokaci da ya kamata musulmi yayi wasiya ya zo cikin hadisin manzon Allah hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda abu huraira ya ce a ta rasulullahi rajulun wani mutum ya taba zuwa ga manzon Allah fa kala sai ce ya rasulullah ya ma'aiki ayyu sadaqati a'zamu wace sadaka ce tafi girma fa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce an wa anta shahihun ka ba da sadaka kana lafiya kalau mai son kuɗi shine shahihun domin idan mutum yana da lafiya yana son kuɗi ba abin da yake so a lokacin da kamar ya samu kuɗi ya kashe shi sa manzon Allah ya ce shahihun mai son mako kana lafiyar ka kalau mai son kuɗi sai annabi ya fassara ma yace takshal faqara kana tsoron talauci wata ta'ammudu gina kana fatar a ce ka samu wadata wannan lokaci sadakar da kai a daidai wannan lokaci ta fi kowace sadaka kaka ke na lokacin da kake lafiya kalau idan kai sadaka wannan sadakar ta fi kowace lada sai manzo Allah ya ce wala tumhil kada kai jinkiri hatta idza balagatil hulquma hasiran ka ya iso makoshi kunta daga lokacin za ka rike cewa li fulanin kaza wa li fulanin kaza a ba wani kaza a ba wani kaza ala sai manzo Allah ya ce ku sani wa kan kana liku fulani ko bai fada ba ai duke ta wani ki? to anan in ka lura abinda annabi ya fada mana ya kasa lokutan sadaka kashi manzo Allah ya mafi daraja shine ka bada sadaka kana lafiya kalau kana son dukiya kana tsoron talauci a daidai wannan lokaci ka bada sadaka wannan sadaka tana da lada sai manzo Allah ya ce karka jira sai lokacin da jinya ta maka tsanani rai ya iso makoshi kaga mutum ya tabbata zai mutu kenan an an kusan mutuwa alamar mutuwa ta bayyana ga mutum a lokacin sai ya fara barin wasiya don Allah a bawa na dukiya kaza a ba mawa ne to ba a cewa babu lada ba a cewa babu lada amma ladar wannan sadakan ba ta da yawa saboda ai kaga alamar zaka mutu shi yasa kake sadaka tunda kaga alamar mutuwa kake sadakan ladarta bai kai na wancan da ya ba da sadaka lafiyar ta wannan hadisin yana sahih bukari kitabu zakati babu bayani anna afdala sadaqa sadaqatu sahihi shadidi saboda ka limamin ya yayi babi musamman a Ya ce sadakar da tafi lada ita ce sadakar lafiyayye ba sadakar mara lafiya ba hadisi na 1419 yana sahih muslim kitabu zakati babu bayani anna afdala sadaqa sadaqatu sahihi shahidi duk da imam bukhari da muslim sun yi ma babukan suna iri daya a game da wannan hadisi shine hadisi na biyu wannan hadisi shi ya nuna mana lokaci na sadaka mafi daraja idan aka ce sadaka umuman kenan inda zaka fitar da dukiyarka ka bayar domin Allah wannan shine sadaka wanda sadaka tana iya daukan wakafi sadaka tana iya daukan wasiya kana lafiya ka kai ya fi lada ibnu hajar a cikin sharhin hadisin sa game da wannan sharhin sahih bukhari game da wannan hadisi ina fathul bari mujallad na biyar shafin 374 yace wa fil hadisi anna tanjiza wa fa'id dayn wa tasadduq fil hayati wa fi sihha mutum ya yi ƙoƙarin biyan bashi mutum ya yi ƙoƙarin ba da sadaka yana lafiya ƙalau afdal minhu ba'dal mauti wa fil In inji ibn hajar kana lafiya kalau ka biya bashi kana lafiya kalau ka ba da sadaka ladarka ta fi mutumin da ya ba da sadaka bashi da lafiya ladarka ta fi ta mutumin da aka ba da sadaka bayan ya mutu yanzu kaga kamar abin da sa'ad bin ubada yi, babu shaka akwai lada a kai amma da a ce ita matar ita mahaifiyar sa'ad da a ce ita za ta yi wannan sadakar tana lafiyar ta kalau ta ce na ba da gona kaza na ba da gona kaza na ba da gona kaza ita da kanta ta yi ladanta ya fi wanda sa'ad ya yi mata shi ne abinda manzon Allah ya faɗa wanda ya ba da sadaka lafiyar kalau ladarsa ta fita wanda ya ba da sadaka lokacin da ya shiga rashin lafiya wannan duk bayanin manzon Allah ne wanda sai da rashin lafiya ya kama shi sannan sai ce ya yi sadaka Ibn hajar ya ce wa ashara sallallahu alaihi wasallam ila zalika annabi ya mana ishara yana nuna mana cewa sadakar da aka bayar mutum yana lafiya kalau ta fi lada ya ce wa anta sahihun harisun a wani wani lafazi wa anta sahihun harisun ta'ammulul gina li'annahu hala sihhati yas'ubu alaihi ikhraj al-mal idan mutum yana da lafiyar sa kalau yana da wahala ya dauki dukiya ya baya sadaka sai mai karfin imani ya shi yasa ibnu hajar yace galiban ba kowa bane lima yukawifuhu bihi shaytan me yasa saboda a lokacin da kake da lafiya shaytan yana yana sa maka tsoro a zuciya yuzayyinu lahu min imkani tulil umr in ka cire wani abu zaka bayar sai shaytan ya rika cewa to baka tunanin bukatu na gaba ga yara ga kaza da kaza ga tsawon rai da za a yi wal hajatu ila al-mali kama qala wanda shine Allah da kansa ya faɗa a suratul baqara aya ta 268 ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim wato da'iman shaytan yana sa mana tunani idan mun bayar za mu talauci saboda ka idan mutum yana da lafiya yana da wahala ya bada sadaka idan ko ya iya bayar da sadaka lafiyarsa kalau to ladarsa ta yi ta kowa to wannan shine mataki na farko lokacin wasiya mafi daraja shine a yanzu dinnan da kake lafiya kalau kai wasiya lafiyar ka kalau kar bari sai kai rashin lafiya sannan akwai waqtul jawaz waqtul jawaz shine an yadda ka yi wasiyar an yadda ka ba da sadaka amma ba shi yafi ba wani lokaci kenan ne lokacin da mutuwa ta zo kamar yadda muka karanta cikin hadisin abu huraira annabi ya ce karka jira sai rai ya iso makoshi ka rika cewa a ba a kaza a ma wani kaza ai ba wai annabi yana nufin baka da lada bane kana da lada tunda har baka mutu din ba matukar mutum bai mutu ba ya ce a ba ma wane kuɗi ya yi sadaka babu shakka tun da dai baka mutu ba amma kuma ladar ba yawa saboda ai ka yi sadakar saboda ka tabbata za ka mutu waktul jawab shi ne ba ka da lafiya ɗin ka iya ba da sadaka nan ma ka yi kokari akwai hadisin Abu dardari wancan hadisi na Abu Huraira shi kaɗai ya wadatar amma malamai suna karawa da wasu hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da dai hadisan da yawa suna da rauni hadisan abu darda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul ladhi yu'tiku wa yatasaddaqu misalin mutumin da yake yanta bawa misalin mutumin da zai ba da sadaka inda mautihi a lokacin da mutuwa ta zo mishi sai da mutuwa ta zo sai ya ce ku ba ma wani kuɗi kaza ku yi sadaka kaza ko ya ce ya'yan tawani ya'yan sai maza Allah ya ce mislul ladhi yuhdi idza shabi'a kamar mutum ne yake ba da kyauta bayan ya koshi sai da yaji ya koshi sosai ba inda zai sanya sauran tuwon sai ce kai almajiri zo ka dauka ko da ba almajiri zubar da shi zai yi annabi ya ce misalin mutumin da sai da ya koshi sai ya ba da kyauta ai kyautar da za ta yi tasiri ita ce wanda aka bayar kafin maka koshi to sai annabi ya ba mu misali da haka yake misalin mutumin da zai ba da sadaka a lokacin mutuwa kamar mutum ne da ya kyauta idan ya koshi su kaga ya nuna ladarsa bayawa amma duk da haka yana da lada ai duk da haka yana da lada saboda shi Allah bai raina alkhairi duk abin da ka bayar na alkhairi zaka tarar da ladansa in ji Allah tabaraka wa ta'ala man ya'mal mithqala dharratin khairan yara ko da gwargwadon kwayan zarra ne na alkhairi kai za ka samu lada amma ladar ba ɗaya ba wanda ya ba da sadaka lafiyarsa kalau ya fi samun lada akan kai da ka ba da sadaka bayan ka samu rashin lafiya hadisin abu dardai yana al-musnad al-imam ahmad sunan an-nasa'i sunan tirmizi babu ma ja'a fi ar-rajuli yatasaddaqu aw yu'tiqu inda al-maut yana sunan imam ad-darimi hadisin yana da rauni hadisin abu darda yana ba'if sunan abi dawud hadisi na 3968 da kuma silsilatu ba'ifa hadisi na 1322 sannan akwai hadisin abu sa'idin Kudiri. shi abu hadisin abu sa'idin Kudiri yana sunan abi dawud kuma al-imam ibn hibban ya inganta shi wasu malaman hadisi sun ce ya inganta wasu kuma suna raunata shi hadisin abu sa'idin Kudiri, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'an ya tasaddaƙar rajulu fi hayatihi da dai mutum zai ba da sadaka yana da rai wa sihhatihi kuma yana da lafiya kana da rai da lafiya manzo Allah yake ka ba da sadakan dirhami daya sule sulan azurfa guda daya sai manzo Allah yake khairul lahu min an yatasaddaqa inda mawtihi bi mi'atin ya fi mutumin da sai da mutuwa ta zo ya ce ya ba da sadakar sule ɗari a shekaga akwai tazara tsakaninsu wannan ya ba da sule lafiyar ta kalau ladarsa ta hita mutumin da ya ba da sule ɗari a lokacin mutuwa hadisun akwai malaman da sun inganta shi akwai wadanda suke gani yana da rauni yana ba'ifu karfi hadisi na 241 da kuma ba'ifu jami'i sagir hadisi na uku amma hadisin abu huraira da ya share kansu saboda hadisin abu huraira muttafaqun ne saboda haka yasa waɗannan hadisai da yawa malamai sukan kawo su a matsayin ashawahid ba lallai bane ma sai kai amfani da su ya tabbata daga bakin manzon Allah babu shakka sadakar da mutum ya bayar yana da lafiya ta fi lada akan sadakar da mutum ya bayar mutum ya bayar a lokacin da ya tabbatar da jinya ka same shi in ka dubi sharhin wannan hadisi na Abu Huraira kamar da muka karanta sharhin Ibn Hajar Fathul Bari haka kuma al-Imam an-Nawawi al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 7 shafin 120 yace fa ma'na al-hadith anna ash-shuhha galib fi hal as-sihha abinda hadisi yake karantar da mu akasari idan mutum yana lafiya a wannan lokacin ya fi tunanin mako idan mutum yana da lafiya makoya fi tsanani a ransa rowa raja albaka'i wa khawfal fakari saboda mutum yana fatan zai yi tsawon rai yana tsoron talauci saboda ka za ka ga yana da wuya ya cire wani kuɗi ya ba mu wani saboda haka ya ce fa'iza shakka fiha wata saddaka idan ko har mutum ya iya daurewa ta kalau ya ba da sadaka kana asdaqa fi niyyatihi wa a'zam li ajrihi babu shakka wannan ya fi tabbatar da girman lada ga mutum lafiyar ka kalau ka dauki dukiya ka bai sadaka bi khilafi man asharafa ala al-maut wa ayasa min al-hayat mutumin da mutuwa ta riga ta zo mishi ya fara yanke tsammanin zai yi rai wa ra'a masiran malar gairi kuma tunani ya fara zuwa mishi tofa ina na mutu dukiyar nan ta wasu ne ya riga ya sani kafin ka mutu da wannan tunani zai rika zuwa hai da yake ka tabbata yanzu dai akwai alamar ba za ka warke ba za ka saboda haka tunaninka zai kai gefen dukiya wannan dukiyar za a yi ka kai ma ka sani kana mutuwa raba ta za a yi sai ce o oh, sai to bari ba da sadaka ashe kaga uwar bari ta sa ya ba da sadakan ba wai dan yana so ba falaisa lahu fi wasiyatihi kabiru sawabin al-imam an-nawawi yace ko ya bar wasiya ladarsa ba ta da yawa ko da ya bar wasiya a wannan lokaci falaisa lahu fi wasiyatihi kabiru sawabin bin nisbati ila sadaqati sahihi da za a kwatanta da ladar sadakar mutumin da ya bada yana da lafiyar ta kalau a hada da na wannan ba ɗaya bane in ka lura kamar yadda hadisin sai na umar yake faɗa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyati niyya tana tasiri ga ayyukan mutane hatta sadakar da zaka bayar me niyyarka lafiyar ka kalau ka ki kuɗi ka bayar zuciyarka an tabbata wannan don Allah kai wannan ko bai da lafiya abin ya gagara sai ya ware dukiya ya bayar kaga niyyarsa saboda ya san ba zai rayu bane inda zai rayu ba mamaki da bai yi ba saboda haka ba zai samu lada kamar wancan ba shi yasa annabi ya ce la tumhil hatta idza balagatil ulquma ana nufin balagatil ruhu wal muradu qarabat bulughul hulqum ana nufin karka kyale annabi ya ce karka kyale yin sadaka sai ranka ya iso makogwaro ba wai ran ya riga ya iso bane annabi yana nufin alamar mutuwa ta zo maka domin lokaci na ƙarshe na wasiya kenan wanda shine mataki na uku shine al-imamu nawawi yace law balagatu haqiqatan idan rai ya riga ya iso makogoro makoshi haqiqa sai ce lam tasihha wasiyatu ko da yayi wasiya bata inganta ba wala sadaqatu haka ma sadakar da zaka bayar a lokacin ba a karba kwata kwata wanda ya tabbata mutuwa ta zo idan ya ruwa wasiya ba za a yi aiki da ita ba saboda haka idan mutum yana magagin mutuwa sai ya furta kalmar a ba da sadaka wannan sadakar ba za a yi aiki da ita ba haramun ne al'imamin imam ya ce yace bi ittifaqin fukaha duk malaman fiqh sun yi a akan wannan so kaga an baka dama kashi uku na farko kana da lafiya kai wasiya na biyu rashin lafiya ya same ka wannan ma waqtul jawazi ne babu laifi na uku idan ka tabbatar da mutuwa ko ka yi haram saboda ka ita wasiya idan mutum ya tabbatar zai mutu lokacin da rai ya iso makoshi a daidai wannan lokaci idan mutum ya yi wasiya ba za a karba ba idan mutum ya ba da sadaka a daidai wannan lokaci ba za a yi aiki da shi ba wanda shi ne lokacin nadama Allah ka tsare mu lokacin nadama shi ne lokacin fitar rai daidai wannan lokaci babu wani aiki na dan adam da Allah ke karba shi yasa kaga fir'auna ya furta kalmar shahada bata amfane shi ba saboda ya faɗe ta a wannan lokaci na nadama dama akwai lokacin nadama ga rayuwar dan adam ita shi ne lokacin fitar rai idan ka tabbata ranka zai fita kana da yaƙini mutuwa ta zo to duk abin da kai a lokacin babu lada akai babu kuma zunubi babu shi an riga an dace magana ta kare don haka fir'auna sai da ya tabbatar zai mutu sai furta kalmar shahada shi ne Allah ya ce al'ana sai yanzu a baka damar musulunta tuntuni baka yi ba sai yanzu da kake da yaqinin zaka mutu zaka hadu da Allah ba maka ba? kamar an yi wa Allah dabara ne saboda sai sa, duk sadaka duk wasiya da tuba Allah yana rufe su a wannan lokaci Allah ka tare mu ibn qayyim jawdiya yayi magana kai a cikin madarijus salikin yana mujallal na farko shafin 200 shafi na 220 da da 83 yace kamar yanda aka ce sadaka wasiya Allah baya karban su idan mutum ya tabbatar zai mutu idan mutum ya tabbatar mutuwarsa ta zo sai ce to haka nan ita ma tuba wanda magana ta tazo cikin alqur'ani yana suratul nisa'i aya ta 17 zuwa 18 Allah madaukaki yace innamat tawbatu ala llahi kaga innama innamat tawbatu ala llahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati tuba da Allah ke karba ta shafi mutanen da ke aikata laifi a rashin sani duk mutumin da ya aikata abu bai san ba kyau ba Allah yana karban tuban shi sun bai tubu na min karibin su ne waɗanda ke tuba ba da daɗewa ba da sun gane cewa abin da suke aikatawa ba daidai ba ne sai su tuba shi na Allah ya ce fa'ula ya tubu Allah alaihim waɗannan Allah yana karɓan tubansu wa kana Allah aliman hakima amma sai Allah ya ce wa laysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati babu tuba ga waɗanda suke aikata laifuka hatta idza habara ahadahumul maut sai da mutuwa ta iso madayansu kaga kenan ya tabbata mutuwa ta zo yaqini kala sai ce inni tubtu al'ana ni a yanzu na tuba sai Allah ya ce wannan babu tuba gare shi wanda ke da yaqinin zai mutu in yace na tuba Allah ya ce babu tuba gare shi laisati taubatu farkon ayat kenan ashe kaga duk sa'ilin da mutum ya tabbatar mutuwa ta zo to duk aikin da yake a lokacin bayi da tasiri shine Allah ya ce wallan ladina yamutuna hum kuffar haka ma mutanen da suka mutu suna kafirai ulaika a'qadna lahum azaban alima fa jumhurul mufassirin ala anna at-taubatu qabla al-mu'ayana al-mu'ayana shine kalmar da malamai suke faɗa idan aka ce al-mu'ayana ganin mutuwa ganin mutuwa shine al-mu'ayana ka tuba kafin ganin mutuwa ka yi wasiya kafin ganin mutuwa ka yi sadaka kafin ganin mutuwa amma idan har ka ga mutuwa ɗin shi ya sa Allah ya ce hatta idza habara ahadahumul maut mutuwa ta halarci ɗayansu kaga kenan ya ga mutuwa ɗin to idan mutum ya tuba a wani lokaci Allah zai karba shine ibnu qayyim jawziya yace fa hadha sha'anu ta'ib min qaribin wa amma idza waqa'a fi siyaqi idan mutum ya tabbata yana gargara yana shakuwar mutuwa mutuwa ta iso makoshi faƙada sai ya ce ne tubtul ana yanzu na tuba lam tuqbal ba za a karbi tubansa ba wa zalika li annahu tawbatu istirarin la saboda ai wannan tuba ta dole ce ba ta zabi bane ai Allah ya baka dama shekara nawa aka baka a rayuwarka an baka lafiya an ba ka zaɓi ka tuba ba ka yi ba sai da ka tabbata za ka mutu kaga ke na wannan tubar ba ta zaɓi ba ne tuba ce ta tilas shi yasa Allah ba zai karba ba Allah ka kare fa hiya ka tawbati ba'da tulu'i shamsi min maghribiha ibn al-qayyim al-jawziya yace kamar mutum ne ya tuba kamar tuba ce bayan rana ta bullo ta yamma domin idan rana ta bullo ta yamma to magana tuba kuma Allah ya rufe kofa tuba da ba ɗayan wa yawmal qiyama wa inda mu'ayyan ba'sillah haka nan kamar mutum ne ya tuba a ranar tashin kiyama a filin hisabi ya ce Allah na tuba ga wuta yana ganin ta. dole rayuwar da ya ta duniya bai tuba ba sai yanzu da yake ganin wuta kirikir sai ce na tuba ya ce kuma haka idan azabar Allah ta sauko to nan ma idan mutum ya tuba Allah zai karba Allah ka tsare mu saboda ka ita wasiya tana da lokuta guda uku waɗannan lokuta guda uku yana da kyau mu san su mafi kyau shine ka yi wasiya kana lafiyayye idan ka yi wasiya kana lafiyayye to kana samun falala haka nan sadaka ko wakafi in ka yi ta kana lafiyayye kana da lada mai yawan gaske na biyu shine lokacin da rashin lafiya ya same ka nan ma an baka damar ka yi wasiya in ka yi za ka yi tasiri na ukunsu shine lokacin nadama lokacin fitan rai wannan ba a baka damar kai wasiya ba ko da ka yi ba ta da amfani waɗannan lokuta guda uku ya kamata mu kiyaye su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu akai saboda ita rayuwar ba hannunka take ba tana hannun Allah ba ka da tabbas za ka kai sati guda na gaba ba ka da tabbas ma za ka kwana ɗaya wannan na Allah ne amma idan ka bar wasiya ka gyara rayuwarka ta gaba ko da wani abu zai faru nan gaba ka yi makanka garkuwa ka samar makanka fa'idoji waɗanda za su amfani rayuwa bayan mutuwa Allah ka samu iya hadisi na gaba wa an abi umamata al-bahiri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت Ibrahim, إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد عن أبي أمامة الباهلي kuma an karbo hadisin daga abu umama al-zahiri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, sami sami'tu rasulallah, sallallahu alaihi wasallam Na ji manzon Allah yana cewa inna Allah kad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu lalle Allah ya riga ya ba ma duk wani mai haƙƙi ya ba mu ya ba mu duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa duk wani mai haƙƙi Allah ya ba shi haƙƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah madaukaki ya riga ya ba ma duk wani mai hakki hakkinsa wato Allah ya raba gado da kansa Allah ya raba gado don haka idan aka ce an yi mutuwa duk wani mai hakki Allah ya riga ya fitar da hakkinsa a cikin alkur'ani ga abin da zai samu a bayan mutuwa saboda haka sai manzon Allah ya ce fala wasiyata liwarisin don haka babu wasiya ga mai samun rabo a gado idan za ka yi wasiya banda masu samun rabo a gadonka kaga wata ka'ida ta wasiya saboda ka duk sa'ilin da za ka yi wasiya wasiyan nan za ka yi ta ne ga wanda baya cikin masu samun rabo a gadonka idan ka mutu saboda ka idan za ka yi wasiya kamar misali mutum yana da yara yana da yara maza tunda kana da yara maza kenan kaga yan uwanka ba su da gado wanka kaninka kawunka babbanka duk waɗannan ba su daga saboda kana da yaro to tunda kana da yaro wasiyarka za ta zama cikin waɗanda ba su da gado ne idan za ka yi wasiya kana iya cewa bayan na rasu a ba wana ko a ba kanina ko babbana ko kawuna waɗanda dama ba su da rabo a gadon ka tunda kana da yara maza don haka in za ka kulla wasiya wasiya ana yin ta ne ga wanda ba shi da rabo a gado wanda shi ne abin da annabi yake karanta da mu sallallahu alaihi wa sallam amma sai mutum da ya taho sai ya rubuta wasiya yana da yara sai ya ce idan na mutu a ba ma ɗana wane kaza wanda kuma dama in ka mutu ɗan nan zai yi gado shi ne abin da annabi ke faɗa fala wasiyyata liwarisin babu wasiya ga mai samun gado ɗanka zai gaje ka dama ƙa'ida ne bayan ka rasu to don me za ka bar wasiya a bashi wani abu haramun rawahu ahmad wal arba'atu yace al-imam ahmad ya rawaito yana al-musnad hadisi na 567 ainihin lafazin da ya zo a cikin bulugul maram shine lafazin al-musnad lafazin al-imam ahmad kuma haka ma ya zo a sunan abi dawud babu ma ja'a fil wasiyyati lil warisi kuma akwai babu ma ja'a akwai a sunan tirmizi babu maja ja'a la liwarisin da kuma sunan ibn majah babu la wasiyata liwarisin hadisin al-imam ibn majah حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمعت أبا أمامة الباهلي يقول شين حديث ابن ماجه سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوداع wannan kalma ta zo dan tana da muhimmanci yana da kyau mu sani yaushe ne ma annabi ya faɗi wannan magana wanda ya zo cikin riwaya ta al-imam ibn majah annabi ya faɗi wannan maganan ne a hudubar da yayi a lokacin hajjin bankwana an tafi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a rabu manzo Allah ya yi huduba sai ya gaya musu la wasiyata liwarisi babu wasiya ga mai samun gado dama da aka gama aikin hajji annabi bai dade ba Allah ya karbi ransa kaga kenan wannan hukunci ne mai karfi babu abin da ya kauda shi domin duk sa'ilin da aka ce maka annabi ya faɗi wata magana a hudubar ban kwana to wannan magana gaskiya abin da ke kauda ita sai fa idan an samu nazi wanda ya tabbata ta alqur'ani ko an samu hadisi wanda ya samu karfi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya canza wannan hukunci amma galibin abinda annabi ya faɗa hudubar ban kwana wannan maganar kamar ban kwana ce annabi yake da duniya duk abin da ya faɗa ya tabbata kenan har tashin kiyama saboda haka yasa hudubar ban kwana take da muhimmanci akwai malaman da sun rubuta littafai akai sun cicciro bayanan manzon Allah a hudubar bankwana annabi ya faɗi wannan a hudubar ban kwana manzon Allah ya ce Allah ya ba ma duk mai rabo a gado rabonsa Allah ya riga ya raba gado a cikin alkur'ani saboda haka babu wasiya ga magaji mai samun gado ba a yin wasiya gare shi to ibn hajar ce illan nasa'i banda al an nasa'i wato yana nufin hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah amma baya sunanun nasa'i kuma gaskiya ne amma al'imamun nasa'i shi ma ya ruwaito hadisi illa dai ba na abu umamatar bahili ba al'imamun nasa'i ya ruwaito hadisi game da wannan hudu ɗin ta bankwana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma ba hadisin abu umamatar bahili ba saboda ka maganar ibn hajar gaskiya ne ya ce rawahu ahmad wal arba'atu illan nasa'i ashabu sunan as-salasa sun ruwaito hadisin amma banda al-imam nasai wani hadisi hadisin abu umama al-bahili amma al nasai ya ruwaito shi kuma hadisinsa ya kawo shi a babu ibtalil wasiyyati lil waris sunan babin idan aka samu mutum yayi wasiya ga mai gado to wannan wasiyar ana bata ta ba za a yi aiki da ita ba sai kawo hadisin amru bin kharijata al-as'adi shi ma sahabi ne amru bin kharijata al-afadi shi amru bin kharija yace shahida rasulullah yaktubu ala yaktubu nasa ala rahilati ya halarci gurin da annabi yake hudu ba manzon Allah yana kan abin hawansa yana yana kan taguwa yake jawabi ga mutane wa innaha la taqsa'u bi har ma yake ba da labarin taguwar da annabi yake kanta ya ce tana taunan haƙoranta tana yin tiƙa annabi yana kanta tana tsaye tana yin tiƙa don malamai suna cewa idan raƙumi na tafiya baya tiƙa amma idan yana tsaye yana yin tiƙa raƙumin da annabi ke kai ita wannan taguwar sai tana taunan haƙoranta wa inna lu'abaha la yasilu ga yawun taguwar tana yawun na ta zubowa wannan ya nuna maka bai manta lokacin da annabi ya faɗi maganar ba har ma yanayin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wannan taguwar yake ba da labari amr bin kharija yace fa qala rasulullahi fi khutubatihi sai naji annabi ya faɗa a cikin hudubarsa yace inna allaha qad qassama li kulli insanin ismahu min al-mirasi Allah ya yi ma kowane dan adam rabon da zai samu a gado saboda ka in ka mutu an gama rabonka duk mutumin da ya mutu akwai babinsa yadda za a yi rabon dukiyar shi manzon Allah ya ce duk wani dan adam li kulli insani qad qassama Allahu ismahu min al kowane dan adam Allah ya riga ya gama rabon dukiyarsa a bayan mutuwar shi sai annabi ya ce fala tajuzu liwarithin wasiyatun don haka wata wasiya ba ta inganta ga wani mai samun gado idan mutum yana cikin masu samun gado wasiya gare shi haramun ne wannan lafazin amru bin kharija kenan riwaya ta al nasai kuma hadisin ya inganta yana sahihu sunan an-nasa'i hadisi na 3644 amma shi ibnu hajar yana cewa hadisin abu umama tabahili al-imam nasai bai ruwaito ba to sai zama bai kawo riwayar kuma al'imamun nasa'i din batun da littafin ba so ake tsayi ba amma al'imamun nasa'i ya kawo hadisin kharija ai eh, amru bin kharija al-asadi wanda shi ma yana wajen da annabi yayi hutuba kamar yadda abu umama tabahili ya bayyana yace wa hasanahu ahmad kuma al-imam ahmad ya inganta riwayar al-imam eh, abu umama tabahili hadisin abu umama tabahili wa tirmizi da kuma al-imam wa qawwahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya karfafa isnadin wa ibn al-jarud da kuma ibn al-jarud kaga an samu sahabbai biyu abu umama al-bahili ga amr bin kharija al-as'adi akwai mutum na uku shine anas bin malik hadisin anas yana al-mu'jam kabir na imam tabarani yana sunan tirmizi amma Ibnu hajar duk bai kawo su ba tunda an samu hadisin abu umama al wanda shi ne mafi samun riwaya wato riwaya mafi yawa na malaman hadisi saboda ka sa bai kawo hadisin amr bin kharija ba bai kawo hadisin anas bin malik ba amma duk suna wurin misali hadisin anas bin malik anas ya ce inni la tahtana qati rasulillah anas ya ce wallahi ina karkashin taguwar manzon Allah lokacin da annabi ya wannan hudu ba anas ya ce ni ina kasar taguwan yana gaban taguwan ya silo alayya lu'abuha yawunta a kaina yake zubowa kaga shi amru bin kharija ya bayyana siffar yanda taguwa take da irin tauna da take da irin yanda ya wuke zuba shi kuma anas ya ce yawun ma a kansa yake zuba fa ya yaqulu sai na ji annabi yana cewa inna allaha ja'ala li kulli dhi haqqin haqqahu Allah ya sanya ma duk wani mai haƙƙi ga irin haƙƙin da zai samu ala manzo Allah ya ce ku sani la wasiyata li warithin wasiya ba ta inganta ga mai samun rabo a gari. shi ma hadisin Anas ya inganta yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 2211 yace wa rawahu kutuni. kuma al-imam kutuni ya ruwaito hadisin akan cewa wasiya ba ta inganta ga mai samun gado min hadisi ibn abbas an anhuma amma ya zo ne ta hadisin Abdullahi bin abbas wa zada fi akhirih aka samu ƙari a ƙarshen hadisin Abdullahi bin abbas an samu ƙari ƙarin da aka samu shine illa an yasha alwarasatu sai fa magada sun ga dama idan magada sun ga dama suna iya zartar da wasiya da aka yi ma wani daga cikinsu misali anan, mutum ne yana da yara sai ya bar wasiya ɗansa daga cikin 'ya'yansa a bashi wani kaso na dukiyar shi wanda shine abin da annabi ya haramta matukar mutum zai gaje ka to ba daidai ne ka yi mar wasiya to amma da ya bar wasiya din sauran yaran magadan sai suka ce mun bari a bashi wasiya a bashi abin da baban nasu yi bar wasiya a kai shine ma'anar illa an ya sha alwarasatu sai fa in masu gadon sun ga dama idan masu gadon sun ga dama sun yarda to babu laifi a bashi ibn hajar ya ce wa isnaduhu hasanun isnadin hadisan abdullahi bin abbas wato yana da kyau kuma wannan hadisin gaskiya bai inganta ba shi kansa ibn hajar din babu mamaki kuskure don waɗanda suka yi sharhin hadisin sun faɗa akwai littafin sa a tarfisul habir wannan littafin a tarfisul habir ya kawo wannan hadisin shine hadisi na 1370 ya kawo hadisin Abdullahi bin Abbas domin al dara ad da ya ruwaito hadisin Abdullahi bin Abbas ya ruwaito shi kashi biyu akwai wanda ya taho da lafazi irin na Abu Umama Al-Bahili irin na Karija. a irin na Amur bin kharija da kuma anas bin mali wadancan sahabbai babu ziyada babu ƙari sannan akwai lafazi na biyu wanda aka samu illa an ya sha alwarasatu shi kansa ibn hajar ya ce wannan hadisin yana da illa a can a tafisun habir amma a nan kuma sai ce wa isnaduhu hasan babu wani malamin hadisi da ya ce hadisin nan yana da kyau hadisin bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam. amma akwai riwayoyi da aka samu wanda sun zo da kamar haka misali akwai hadisin sayyid na ali bin abi talib shi ma yana sunan dara qutni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dainu qabla al-wasiyya wa laysa liwarithin wasiyya abiya bashi kafin azartar da wasiyya sai manzo Allah yace kuma wasiyya ba ta da tasiri idan an yi ta ga mai gado wannan isnadi shi ma yana da rauni wato takrijin hadisin yana irwa ul dalil yana mujallad na shida shafi na 94 mujallad na shida shafi na 94 irwa za ka ga hadisan duka malami yi magana a kansu sannan akwai hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddi annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullah bin Amrin shi ma ya ba da labarin kutubar manzon Allah khutubatihi yawman nahari manzon Allah ya ce la wasiyata liwarithin illa an yasha alwarasa kaga an samu kari illa an ya sha alwarasa wannan ƙarin munkarun saboda ka duk inda aka samu illa an ya sha alwarasa ƙarin munkarun hadisin bai inganta ba wannan yana irwa galil hadisi na 656 amma duk da haka malaman fikihu sun yarda da wannan inda za ka gani a littafin al mujallar shi shafi na 58 yata da wari annabi ya riga ya hukunci haramun ne mutum ya bar wasiya wani mai gadon sa zai samu wani abu kai ne kana da matarka sai ka ce in na mutu a ba mata na wancan gidan to ai dama ko baka faɗa ba in ka mutu matarka za ta yi gadon ka to tun da kana cikin masu gado duk wasiyar da ka bari a kan matarka ba za a yi da ba saboda ai baka ce Allah sani ba Allah ya riga ya raba komi idan an mutu garaban mace garaban yara garaban wani da wani shine abinda manzon Allah ya faɗa saboda ka baka da ikon kai ma wani ƙari akan abin da Allah ya faɗa haramun ne wannan malaman fiqh sun tabbatar da shi ibnu qudama yace illa an yujizal warasatu zalika amma idan magada sun ce sun yarda fa jumlatu zalika anna al-insana idza wassa liwarithihi bi wasiyya lam yujizha sa'irul warasa idan mutum ya bar wasiya a ba mu wani mai gadonsa wani kaso daga dukiyarsa to ka'idar ita ce sauran magada sun yadda idan sun yadda shi kenan in ba su yadda ba to haramun ne yace bi gairi khilafin bainal ulama kamar ibn al-munzir da ibn al barri sun nuna cewar ajma'a ahlul ilmi ala hada duk malaman sunna sun ce babu laifi me yasa aka ce ba laifi gashi kuma hadisin da yazo da abin bai inganta ba saboda haƙƙin su ne saboda haƙƙin magada ne idan mutum ya bar wasiya a ba ma wani alhali mutum yana cikin masu gadon sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce haramun ne tunda annabi ya ce haramun ne sai ya zama mutum ya bari to idan aka zo sai magadan suka ce sun yarda a ba mu wancan din so dama su ne kaga kenan bai shafi maganar manzon Allah shi dai annabi ya haramta wanda ya bar wasiyan zai gamu da sako a lahira saboda abin da ya aikata ya saba maganar manzon Allah amma tunda dukiyar ta magada ce dukiyar magada ce saboda sai suka ce mun yarda akwai wani misali abinda Allah ya faɗa lizzakari mislu hazil unsayayi idan mutum ya rasu kana da yara maza da mata shi namiji yana samun ninkin rabon mace ninkin rabon mace amma bayan ka mutu da aka zo za a raba gado lokacin da aka zo rabon gado sai yaran suka haɗu sai suka ce mu muna son a raba mana daidai a raba dukiyar daidai da mu da matan duka shari'a ta ce halal ne saboda ai duke su ce Allah ya ce ga rabanka sai ka ce ni na yadda a bamu wance kyauta kai saboda ka ana iya raba dukiyar daidai tsakanin mazan da matan saboda ya riga ya zama nasu tunda mallakar su ce suna iya bada kyautarsa in ma baka yadda ai hakan ba idan an raba aka bama namiji ninkin rabon mace yana iya rabawa kuma ya ce wance ga ƙari so kaga duk ɗaya ne saboda ka yasa bayan mutum ya rasu dukiya ta zanta magada idan magada suka ga sun yarda a ba ma wani daga cikinsu wanda mamaci ya bar wasiya ba laifi ba ne to amma duk da haka akwai malaman da suke ganin haramun ne saboda ya saba umarnin manzon Allah kuma shine daidai bai kamata a bi umarnin da ya saba ka'ida wanda ta tabbata daga bakin manzon Allah ba bai kamata ba saboda ka da annabi ya faɗa a hudu barban kwana manzon Allah ya ce kada a yi wasiya ga mai gado to idan ma aka bar wasiya ya kamata a soke wannan wasiyar kar a yi aiki da ita ko da magadan sun yarda wannan ita ce fahimta mafi inganci duk da cewar akasarin malaman sunna ba akan ta suke ba wannan zaka gani a kitabun mugni na ibnu kudama yana fatawar lajna mujallal na goma sha shida shafin ɗari uku da goma sha bakwai alwasiyatu la tajuzu bi aksara min as-sulusi idan ma wasiya za a yi to kar ya wuce sulusi na dukiya sannan kuma wala tasihhu liwarithin wasiyar ba ta inganta idan an yi ta ga wani mai samun rabo a gado illa an ya sha alwarasatu almurshiduna bi nasibihim idan da ya kasance masu gado din shiryayyu ne wayayyu masu hankali suka ce sun yarda to babu laifi dan an kyale wannan wasiya din sai mu ji hadisi na ƙarshe wa an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu wannan hadisi an karbo daga mu'az dan jabal قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي النبي يجي إن الله تصدق عليكم للي الله يا صدقه bi sulusi amwalikum inda wafatikum ya muku sadakan sulusin dukiyarku a lokacin mutuwarku ziyadatan fi hasanatikum wannan daɗin ƙari ne game da yawan ladanku wato wannan ya nuna sadaka ce ta Allah subhanahu wata'ala gare ku me yasa aka ce an baka damar kai wasiya har zuwa sulusin dukiya wato sadaka ce ta Allah Allah ne ya bada ya baka wannan saboda me saboda koda bayan ka mutu ka dada samun lada wannan hikimar Allah ce To wasiya da mutum zai yi ka'idar ita ce kar ta wuce kashi ɗaya cikin uku shine sulusi kada ta wuce wanta na dukiyarka idan wasiya ta wuce kashi ɗaya cikin uku to ta saba ma manzon Allah ya ce rawahu dara kutuni al'imamu dara kutuni ya rawaito hadisin yana kitabul wasaya an mu'az ibn jabal an nabi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya ce li yaj'alaha lakum zakatan fi a'malikum wannan bai kawo shi a bulugul marami ba wato Allah ya muku sadaka Allah ya muku sadaka domin ka'idar ita ce in ka mutu dukiyar ba taka bace da zaran ka mutu dukiya ba taka bace ta magada ce to sai Allah ya maka sadaka sai ya ce ya baka damar ka yi wasiya game da dukiyarka amma wasiyar kar ta wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka wannan wasiya kaga da Allah ya baka damar ka yi kamar sadaka ce Allah ya maka akan dukiyarka domin in ba dan Allah ya halatta ba idan ka mutu dukiyar ba taka bace saboda haka ba za ka samu komai a kai ba wa akrajahu ahmad yace kuma al-imam ahmad ya ya fitar da hadisin nan wal bazzaru da al-imam al-bazzar min hadisi abi darda'i ya tawo sai riwayar abu darda'i amma bai kawo hadisin ba tamamul hadis yanda hadisin abu darda'i yazo an abi darda'i ar rasulillah annahu qala annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace inna allaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum inda wafatikum sai zaman to lafazin yayi kama da lafazin hadisin mu'az ibn jabal wato Allah ya muku sadakan sulusi na dukiyarku a lokacin mutuwarku yace wa ibn majah kuma ibn maja ya rawaito hadisin yana babul wasiyyati bi sulusi shi kuma ibn majah ya rawaito hadisin min hadisi abi huraira kaga an samu sahabbai uku mu'az ibn jabal abu darda'i abu huraira hadisin abu huraira wanda ya zo cikin sunan ibn majah an abin hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce inna Allah ta tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi sulufi amwalikum ziyadatan fi a'malikum inda ya bambanta da hadisin mu'azu ibn jabal hadisin mu'azu ziyadatan fi hasanatikum hadisin abu huraira ziyadatan lakum fi a'malikum duk ma'ana su guda ce wato Allah ya muku sadaka a lokacin mutuwarku kuna da damar ku yi wasiya abinda bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarku ba wannan sadaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala hadisin mu'azu ibn jabal hadisin abu darda'i hadisin abu hurairah amma duk da haka sai ibn hajar ya ce wa kulluha dha'ifa duk waɗannan hadisan suna da rauni lakin sai dai qad yuqawwi ba'daha ba'dan sashin su yana iya karfafa matashi wallahu a'lam kaga ibnu hajar yana nufin idan an hada su suna da rauni amma masu rauni da yawa in sun taru suna iya kada mai karfi idan aka tara guragu suka yi kokowa da mai karfi ɗaya suna iya kada shi wato shine yake nufin waɗannan hadisi suna da rauni amma in an hada su suna iya karfi to ba su kadai bane banda mu'azu ibn jabal da abu darda da abu huraira akwai hadisin sayyiduna abubakar as-siddiq shi ma ya rawaita wannan hadisi Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi yaqul sayyidina abubakar yace na ji manzon Allah yana cewa inna Allah azza wa jalla qad tasaddaqa alaykum bi sulusi amwalikum inda mautikum maimakon inda wafatikum Allah ya muku sadakan sulusi na dukiyarku a lokacin mutuwarku ziyadatan fi a'malikum sannan akwai hadisin Khalid bin Ubayd bin Hajjaj as-Sulami shi ma sahabi ne shi ma ya rawaito hadisi mai bayani kama haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake inna Allah azza wa jalla a'atakum inda wafatikum sulusa amwalikum ziyadatan fi a'malikum kaga sahabban sun kai mutum biyar kenan don haka hadisan ko da dai suna da rauni amma kasancewar an sami su daga sahabbai masu yawa wannan dalilin ya sa malaman hadisi ke ganin hadisin ana iya kai shi a daraja ta alhassan bi majmu'i eh, turuqiha kama fi sahih ibn majah hadisin nan ya tafi cikin sahih ibn majah hadisin 2190 yana irwa galil hadisi na 1641 Daga wannan yana kwadaitar da mu game da wasiya kenan wannan hadisin yana kwadaitar da mu game da wasiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya muku sadaka har ma ya kai sulusin dukiya akwai hadisai da aka samu annabi ya kwadaitar da sahabbai game da wasiya baya ga wannan dama a ce ibnu hajar ya kawo hadisin da ya inganta ya fi wannan inganci tunda akwai su misali akwai hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin abdullahi bin mas'ud yana sahihul bukhari kitabur riqaqi babu ma ma qaddama ma qaddama min maliki fa huwa lahu hadisi na 677 annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai ayyukum ma warithihi ahabbu ilayhi min maliki manzo Allah ya ce waye cikin ku dukiyar magada ya fito kan nashi kalu suka ce ya rasu, lallahi ma na min ahadin illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warisi ta ai dukkan mutum ya kusan dukiyarsa a kan dukiyar da magaji zai samu sai manzon Allah ya ce mu ku sani annahu laysa minkum ahadun illa malu a ahabbu ilayhi min mali dukkan kuɗin nan ji annabi ya ce wallahi kun fi son dukiyar da magada suka samu akan ku wanda kuka samu sai manzon Allah ya ce to ga bayani maluka ma qaddamta dukiyarka ita ce wanda ka tura ta lahira kafin ka mutu wa malu warithika ma akharta dukiyar mai gadonka ita ce ka bari bayan ka mutu su kaga kenan dukiyar iri biyu ce dukiyar ka dinnan tsakanin mallakar ka ne da na magada wanne ne naka annabi ya ce wanda ka tura lahira kafin ka mutu wannan shi ne naka amma in ka riga ka mutu ba na magada ne to kaga wannan hadisin ya fito mana da muhimmancin gabatar da aikin alkhairi akan dukiya kafin zuwa mutuwa a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi suka ce ya rasulullahi ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi qala sai manzo Allah yace fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara dukiyar da ka gabatar ita ce naka wanda ka bari a baya ta magada ce saboda ka ibn hajar me littafin bulugun marami din da yake sharhin fathul bari na goma shafin ɗari biyu da sittin ya ce wannan hadisin fihi taharibu ala taqdimu ma yumkinu taqdimu duk abin da za ka iya gabatar da shi in dai dukiyar ka ce abinda za ka iya turawa lahira manzon Allah yana gaya mana maza maza ka tura min wujuhil eh, qurba wal birri duk abinda ya zama za ka kusanci Allah da shi saboda dukiya da kake gani da ka mutu an gama ba ka bace ba kuma wai a wajen Allah bane a duniya ma ba ka bace a duniyar ma ba ka bace domin da ka mutu an gama ta magada ce to annabi yana ta gaya mana ka tura dukiyar taka lahira liyan tafiya bihi fil akhira saboda za ta amfani ka a lahira fa inna kulla shay'in yakhluquhu al muwarrisu yasiru milkan lil waris duk abinda mutum ya mutu ya bari to mallakar mai gadon sa fa in amila fihi bi ta'ati Allah iftasa bi sawabi alayhi bi sawabi zalika misali da ka mutu sai ka bar dukiya mai yawa idan ka mutu ka bar dukiya mai yawa ɗanka sai aka yi dace ya zama ɗan kwarai sai ya gina masallatai makarantu kai za ka ɗauka uban ana ba shi lada ibnu hajar ce ya na ladan ɗan ne shi kaɗai banda uban wannan ka'ida ce saboda ai an ba ma uban dukiyar aka ba shi dama bai yi amfani da ita ba saboda ka duk abin da ɗansa ya yi na alkhairi ya taƙaita ga ɗan banda uban ko da yake uban shi ya tara wannan dukiya wa kana zalika alladhi ta'iba fi jam'ihi wa manihi shine ibnu hajar yake to kaga shi iya abin da ya samu wahalar tarawa ne kawai ya tara ya mutu ya tafi shikenan wahalarsa ta kare wa in amila fihi bi ma'siyati Allah shine yace to idan ko mutum ya tara dukiyar ya bari sai ɗansa ya saba ma Allah da wannan dukiya yace fa za ta ab'adu li malikihi al min al-intifa'i bihi in salima min tabi'atihi in ma mutum ya kubuta kenan daga laifi saboda tana yiwuwa yana da hannu wajen lalacewar yaron kaga a dalilin haka zai iya samun rabu Allah shi kare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma sa'ad hadisi na muka karanta a farkon babu innaka anta zara warasaka agniya khairul lak khairu min anta zarahum alatan لأن حديث سعد محمود على من تصدق بماله كله إذا كباد صدق دوتير كجبادا أو مؤذمه في مرضه كما في يوم دوتير فباب شكا وأن لا داتي ذاك سامو أو جل الله سبحانه وتعالى حديث عبد الله بن مسعود في حق من يتصدق في صحته أقول حديث عبد الله بن الشخير يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ناته النبي yana karanta alhakumut takasur yace ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alhakumut takasur sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta yace yaqulu ibnu adam mali mali manzon Allah yace dan adam yana cewa dukiya na dukiya na sai manzon Allah yace wa halaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnaita ai dukiyar da kake cewa nawa nawa ai baka da wani rabo a ciki sai wanda ka ci in ka ci to naka ne aw ta fa ablaita ko ka dinka tufafi ya tsufa aka jefar naka ne aw tasaddaqta fa fa'ambaita ko ka bada sadaka to an aje maka lada a lahira to wannan shine naka amma da ka mutu fa shine aka cewa la rabi alaha abu uku ne ko dai ka ci ko ka sa tufafi ko ka tura lahira ba na hudu in aka ce ya mutu ya bari ba nashi bane na magada ne Allah ke ta karshen wato akwai bambanci tsakanin tsakanin wakafi da wasiya dukan su alkhairi kowannen su alkhairi idan aka ce wakafi mutum ya ba da sadakar dukiya yana da rai idan aka ce wasiya mutum ya bar wasiya wato ya bar umarni a bayan mutuwarsa a yi kaza da duke shi to wanda shi ya bambanta su kuma shi wakafi kamar dama ce aka baka kana da rai lokacin dukiyarka ce saboda ka shi wakafi bayi da ka'ida a yanzu ga mun karanta ka'ida ta wasiya kar ta wuce wanta na dukiya saboda ka zaka bar wasiya bayan na rasu a yi ka a ba ma wane kaza wannan abin kar ya wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka amma wakafi fa wakafi ba ka'ida saboda ta abin da ya bambanta wakafi da wasiya yanzu da kake da lafiya Allah ya baka damar duka dukiyarka din ka ba da sadakanta gaba ɗayanta saboda ka shi wakafi Allah ya baka damar ka sarrafa dukiyarka da lafiyarka yanda ka ga dama saboda ka musulmi Allah ya halatta masa yayi sadakar dukiyar da ya mallaka gaba ɗaya wannan halal kana iya daukan dukiyar ka ce gaba ɗaya ka gina makarantu duka ya kare ba wanda zai ce ka saba ma sunnar manzon Allah wannan wakafi ne so kana da rai ka bar wakafi sai dai ka'idar wakafi idan ka riga ka yi ta to babu fashi wanda mun riga mun yi karatu a baya duk wanda ya ce na ɗauki dukiya ta gaba ɗaya na ba ma Allah to bai sai ce na fasa ba a fashi game da al'amarin Allah idan kai wakafi an gama saboda haka idan mutum ya ce ga wannan gida ku malamai na ba da shi a ringa sallah ko a mai da shi makaranta can daga baya sai talauce ya ce ku bani gidana shi a ƙarya kake ba a wakafi a fasa ai ba zai yi ba duk wanda ya ba da wakafi to ya tabbata amma ita ya fa yau in ka rubuta bayan na mutu kanina dinna a ba shi dubu ɗari bayan kwana bakwai sai ka ga kudin naka ya rabu sai ka so ya ce na fasa yayi ai baka mutum ba tukuna so ga wasiya ta bambanta da wakafi wakafi babu fashi shi yasa ake kiran wakafi aqdul lazimun fala yasihhu ruju'u an duk mutumin da ya wakafi bai sai ce ya fasa ba akwai wanda ya taso musamman yazo ya same ni yana karar malamai da ya ba su fili a gina islamiyya to yanzu abin ya dan rikice ya ce a dan san mar kaɗan ta ce to ai an riga an gama tuntun wanda ya wakafi kuma shi zai dawo ya ce ya fasa ba zai yi ba so abin da ya bambanta su sannan kamar shi wakafi yakan fi tasiri akan wasiya domin wakafi ka riga ka tabbatar da abin kafin ma ka mutu ba mamaki wasiyar ba za a yi aiki da ita ba bayan ka mutu ko da yake kana da ladanka wajen Allah amma dai ka samu ribar dukiyarka kai tsaye sai ta wakati ya fi a ce mutum ya bar wasiya saboda ka in kana da dama maimakon ka ce in na mutu a ba na yanzu ka cire ka ba kaninka maimakon ka ce in na mutu a ba ma babbana yanzu yi kokari ka ba ma ka to sannan kuma shi wakati duk sa'ilin da mutum ya ce ya yi shi to ya fi samun daraja a wajen Allah tabaraka wata'ala dan kamar hadisin manzo Allah da muka karanta ne mutum ya bada sadakar shi da lafiyar sa kalau kaga kenan wakafi ne kai wakafi lafiyar ka kalau saboda haka ka fi samun lada akan mutumin da sai bayan rashin lafiya ya same shi kafin ya bada sadaka domin haka wakafi ya fi falala ya fi daraja a wajen Allah tabaraka wata'ala akan wasiya sannan wakafin kuma yana iya shiga wasiya ta ya za a yi wakafi ya shiga wasiya kai ne ka ce idan na mutu a ɗauki kudina a gina islamiyya to kaga ai an baka damar yin wakafi kana da lafiya baka yi ba sai ka tura wakafin zuwa mutuwarka to da zaran ka tura wakafi zuwa mutuwarka wakafi ta koma wasiya saboda ka ka'ida da manzon Allah ya faɗa baya wuce sulusi idan dukiyar taka miliyan uku ce kaga kenan wannan islamiyyar da kace a gina ba zai za ka wuce miliyan ɗaya ba shine sulusun dukiyarka don haka abin ma da za a ɗauka a bayar ba zai wuce 1 miliyan ɗin nan ba wanda kuma inda kana da rai miliyan uku ɗin gaba ɗaya kana iya kashe su wajen gina islamiyya saboda ka samu lada Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك